السلام عليكم ورحمة yau وبركاته يا أصبر شاهدوا قوة ذو الحجة hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku. a yanzu da izinin Allah muke neman taimakon shi ya agaje mu yadda muka tasa wannan littafi na muhtasaru khalil fi sikihil imami malik littafin muktasar da aka fi sanin shi da lawali da sani kasantuwan sharhin jawahir iklil sharhu muhtasar allamati sheikh khalil fi mazhabil imam malik imamu darul tanzil wanda wannan littafi sifili biyu ne to a wannan ƙasa sai ya shahara da cewa ana kiran shi da lawwali sifilin farko ke kenan mujalladin farko sani kuma shine sifili na biyu ko kuma mujalladin shi na biyu wanda da izinin Allah saboda cika fa'ida kusan dukkanin shiroh sharohin da aka yi mu muktasar za mu yi ƙoƙarin gabato da su domin ƙarin haske da izinin Allah akan wasu ibarori da malamin yake amfani da su wajen karantar da al'umman annabi addinin da annabin ya zo masu da shi daga wajen Allah littafin muktasar littafi ne na addini littafi ne na sikihu an rubuta shi a bisa mazhabin imamu malik imamu darul hijira kamar yadda malin ya ambata to littafi ne wanda sau da dama akan tsorata mutane wajen karatun shi domin ana mai kirari da cewa abokin tsufan yaro wayan ka fara karatun muktasar to ba za ka iya gamawa ba har sai ka tsufa ka manyanta bangon na ɓallewa haƙorinka na farko na tugewa wannan kusan in ce yana da alaƙa ne da sakacin ɗaliban a lokacin da za a zauna zaman karantar da su su kuma suna da wasu buƙatu da wasu abubuwan da suke da a wajensu ya fi karatun mahimmanci wannan ya taimaka wajen su daɗe suna karatun ba su kai gacin karatun ba ko kuma uzurori da su malaman da ke karantarwa suke da shi na bukatunsu na yau da kullum amma kusan ni ban ga wani littafi da aka rubuta shi a ƙarƙashin mazhabin imam malik na fiƙihu da ya kai muktasar daɗi da kuma sauƙin karatu ba iyakan fashi ke na wannan littafin amma da izinin allah cikin abin da za a ji na karatun littafin kamar yadda dama can muna karanta littafan fikihu a bisa wannan tsari na karatun zaure to za a ji cewa shin littafin abokin tsufan yaro ne ko ko ba abokin tsufan yaro ba ne allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci za mu karanta muƙaddima na wannan matsaba'a da suka buga wannan littafi mai suna matsaba'atu kudus ko sharikatu kudus linnashiri wa tauzi'a su ne suka buga littafin kuma suka yada shi mun gano wannan da kyau ku. kuma kamar yadda muka faɗi za mu rike sharhin jawahirul ikilin ne mun fahimci wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce muqaddimatun ga shimfida da sharan fage alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talikai alhamdulillah lalle godiya ta tabbata ga Allah almuttasifi bi sifatil kamal wanda Allah madaukin sarki ya siffantu da siffa na cika ma'anan wannan allah maɗaukin sarki cikakke ne ta kowane fuska wani wanda ba allah ba na ƙasashe ne shi ta kowace irin fuska babu wani wanda yake sa'an allah a wajen siffofi da wajen sunaye da wajen cancanta da abauta mashi sai shi shi yasa shi Allah al-muttasifi bi sifatil kamal ya suffantu da suffa ta cika almanuti nu'util jalala Allah madaukakin sarki shi ake ma na'ati shi ake misalta shi da kowane irin buwaya da kowane irin ɗaukaka da kowane irin daraja da kima wal jamal Allah maɗaukin sarki ya kai matuƙa wajen kyau ba kyau da za ka ga wani ka ce kai wane ko kyakkyawa ne ko abu kaza mai kyau ba shi Allah maɗaukin sarki duk abin da ya yi to mai kyau ne in ya saukar da ruwan sama ruwan sama abu ne mai kyau in ya fitar da tsarai tsaron da yake tsorowa daga ƙasa wannan abu ne mai kyau duk abin da Allah maɗaukin sarki fitar ko ya yi arziki ne ya baka ko ku ya jarabce ka da talauci ne to da abin da Allah madaukin sarki ya yi to wannan abu ne mai kyau shi sa kai ta kiyasi a kan wannan shi Allah almanuti binu'util jalali wal jamal al-munfaridi jalaluhu bin na'ami wal afdal Allah madaukakin sarki shi kadai ne ya kadaitu kuma yake bantu da dukkanin ni'imomi da kuma abubuwa na fifiko da falala da ɗaukaka Allah maɗaukin sarki shi ke saukar da ni'ima kowace iri ce sannan in ya so ya anshi ni'iman ga wanda ya so a sanda da ya so in ga Allah ya maka falala na dukiya ya ga dama ne ya maka a bisa tsarin da ya so ba a bisa tsarin da ka so ba Allah shi ne wanda ya kaɗaitu da wannan wal'ata'i wannawal Allah maɗaukin sarki shi ne wanda ya kaɗaitu da ba da kyauta da baiwa kyauta da baiwa na haihuwa ne ko na lafiya ne na sarauta ne ko na ilimi ne to Allah maɗaukin sarki shi kaɗai yake wannan واشهد Allah لا اله الا الله وحده لا شريك له mala ya ce ina shaidawa babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya wala matsala wala misal babu wani irin Allah kuma babu wani wanda za a kamanta Allah ko a kwatanta Allah da shi a kusa ko a nesa babu wani wanda yake kama da Allah a ce laji wannan kamar Allah kuwa ko wannan ya yi aiki irin na Allah ko wannan sa'a yake ga Allah Allah madaukin sarki ba shi da wannan shahadatan addakhiru hali yawmin la bai'u fihi la bai'un fihi wala khilaf mala ce wannan shaidawa ne wanda nake adana ta addakhiruha nake ba Allah maɗaukakin sarki ajiya da amana da adaninta liyomin saboda in ci muriyanta a wani yinin da la bai'un fihi babu siye da saidawa a cikin shi wala khilal sannan babu wani aboki majibincin al'amari wanda zai tsaya maka a bisa duk abin da ka ta samu gaba وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما إنا شيدا للي النبي محمد باوا ga الله sannan kuma manzuni ne na Allah yadda ka shaida Allah maɗaukin sarki bai da abokin tarayya wajen sunaye da siffofi da kuma kaɗaituwan shi wajen bauta to haka shi ma manzan Allah dole ka shaida ya kaɗaitu wajen biyayya kenan shi kaɗai zai zo da saƙo daga wajen Allah a karɓa abi wanin da ba shi ba kowane ne to bai da wannan haƙƙi da cancanta da irin haƙƙi da cancantan da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi jama'a kun fahimci wannan da kyau ko Wanzu Allah kaɗai kaɗaitu da wannan adda'i ila a asahil kawal. manzan Allah shine wanda yake kira zuwa ga mafi ingancin zance yasa an kana son ka ji zance mafi daɗi to ka saurari zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin shi dole ne a gazgata shi cikin duk abin da ya faɗi domin gaskiya ne domin wanda ya aiko shi ya shaide shi da cewa ma yantiko anil hawa in huwa illa wahayun yoha sannan kuma wa asaddil af'al kuma manzan Allah shine wanda ya fi kowa rabautuwa da dacewa wajen dukkanin ayyuka duk aikin da manzon Allah zai ce yi to babu wani aiki da ya kai wannan aikin alkhairi duniya da lahira in ka ji ya ce kulbari to ko wannan aiki sharrin nashi ya kai matuka mun gano wannan da ke ko abin nashi sadidi ne Allah madaukin sarki ya ƙara mai salati mala ya ce muhkami lil ahkami manzon Allah shine wanda yake tsara hukunce-hukunce a madadin Allah shi zai ce a yi shi zai ce a bari kuma yin ma ga lokaci da yanayi da zamanin da za a yi walmumayyiz bainal harami wal halal shine yardajjen Allah wanda Allah maɗaukin sarki ya aiko wanda yake aikin tantance tsakanin abin da yake halal ne ya tabbatar da shi a matsayin shi na halal haka abin da yake na haram ne ya tabbatar da shi a matsayin shi na haram duk wanda ya ɗauki kaza ya ce haram ne ko ya ce halal ne ba ta hannun annabi ba wannan ya yi ma Allah ƙarya kuma ya jefa rayuwan shi cikin haɗari domin haramtawa da halattawa wannan haƙƙi ne na Allah shi kaɗai ba wanda ya ce wannan aiki in ba Allah ba kuna fahimtar wannan da kyau ko sannan wal munqadu min ghayyi dalal wal munqid manzon Allah shine wanda yake ciro mutane da tsamar da su daga dubbai na bata da zalunci zuwa ga hasken adalci da shiriya salawatu rabbi wa salamuhu alaihi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ala ashabihi haka tsira da amincin Allah su tabbata ga sahabban shi wa alihi da kuma iyalan gidan shi khairu sahabin wa khairu al irada amincin Allah ya tabbata ga mafi alkhairan abokai wanda babu wani wanda ya taba abokai irin abokan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan babu wani wanda ya taba iyalai irin iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ce salatan da'ima wannan salati da muke masu salati ne na dindindin bilguduwi wal'asal asal safe da yamma allah madaukin sarki ya ta kaiwa zuwa gare su tana ƙara ɗaukaka su duniya da lahira amma ba'adu male ce to fa bayan haka fa inna ilmal fiƙihi min ashrafil ulum ilimin fiƙihu yana daga mafi ɗaukakan ilmomi baki ɗaya wa asmaha kuma shine a ƙololuwa a matsororiyar daraja da babu irinta duk wani ilimi da za a zo maka da shi a ce gashi in dai wannan ilimi ba na fahimtar addini ba ne wannan sai dai ya zama cikin alakoro kun fahimci wannan da kyau ko domin babu wanda ya kai annaba sanin ilimin da ya fi kowanne kuma babu wani wanda ya kai malaman addini sanin abin da annabi yake nufi da ilimin da ya fi kowanne shi yasa annabi ya bayyana cewa ilimin shi shine ilimin da ya tara alkhairan duniya da lahira wa arqal funun wa alaha sannan duk wani fanni na ilimi ana da fanni iri kaza fanni iri kaza fanni iri kaza to ilimin fahimtar addini shine wanda yake can ƙoli-ƙoli ya ɗaran masauran dukkanin ɗaukaka da buwaya da ƙima da daraja da matsayi bihi ƙiwa hadha din tsayuwan wannan addini da darajan addinin to yana da alaƙa ne ga yadda su mabiya addinin suka tsaya suka fahimci addinin Allah maɗaukin sarki ya ba su fahimta kyakkyawa fahimtar da bata gurɓata da dauɗan shirka da guba irin na bid'a ba wa min khilalihi yattadihu kullum min alhalali wal haram a tsakankanin fahimtar wannan ilmomi na addini ne al'amarin halal da haram yake bayyana ƙarara wa ya zama a sarari yadda kowa zai iya tacewa da tantancewa ya ɗauki na ɗauka ya zubar da na zubarwa fa'aflaha haƙiƙa ya rabauta man kana ilmal fiƙihi bi ba'ata duk wanda ilimin fiƙihu ya zama shine hajin shi ƙoƙarin fahimtar addini ya zama shi ya tasa a gaba to duk wanda ya zama wannan shine take-taken shi kuma aikin shi to lalle wannan mutum ya raba wuta wa mubtaghahu wannan ya je neman kuɗi wannan ya je neman suna wannan ya je neman ɗaukaka kai kuma sai ka je neman fikihu to kai ne allah maɗaukakin sarki ya sa ka a matsayi maɗaukakiya ya baka daraja da babu irinta wani ya tuho fihi khalisa kuma ya zama shi wanda zai nemi wannan ilimin ya zama ilimin da yake nema niyan shi tsabtatacciya ce ingantacciya ce wanda ya tasa yana ta don Allah ne waje hilla don Allah kawai yake ba don neman wani abu na ɗaukaka da suna da ko kuma ƙoƙarin tattare hankali da tunanin mutane zuwa gare shi ba a da in mutum zai je karatu sai dattawa sai sai Allah ya sa a yi na tsoron Allah Abin da suke nufi da wannan shine mutum ya kokarin sa ma kanshi ikhlasi akan abin da yake yi haisu arada Allah ta'ala bihi kullum khair ta yanda Allah madaukin sarki ke nufin shi da kowane irin alkhairi ga duk wanda ya fuskanci wannan harka na ƙoƙarin fahimtar addini a bisa wannan tsari misdaqan lil hadisi sharif wannan ƙoƙarin gazgata hadisin annabi ne almarwi an sayyidina mu'awiya radiyallahu anhu abin da ke gazgatan wannan abubuwan da muka ambata kaf shine hadisin da sayyidina mu'awiya Allah ya ƙara mashi yadda ya ruwaito anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah ya ce man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah maɗaukin sarki ke nufin shi da alkhairi yufaqihu fid din sai Allah madaukin sarki ya fahimtar da shi addini an gama duk wani wanda yace ce zo ga ilimin da yafi fi kowanne to annabi ya ce ga wanda ya to ko aje na annabi da ɗaukan na wani wani kowane ne to a cikin wannan ɗin akwai taɓewa kuna fahimtar wannan da kyau ko in kana neman ka ɗauki ilimin da ya daran mu na kowa to ka ɗauki na manzon Allah da ya ambata cewa shine khairul ulum Shin Allah ya baka fahimta fahimta wani abu ne wanda yake na musamman ne a cikin abin da ya shafi karatu ko ilimi akwai wanda zai tara karatu karatu ilimi ilimi buhuhuna amma bai fahimci komi ba amma fahimta wani baiwa ne da Allah maɗaukin sarki yake zaɓen wasu bayi nashi na musamman yi musu wanda ba kowa ba Allah maɗaukin sarki kai mana baiwan fahimta wannan hadisi al bukhari da muslim ne suka ruwaito shi allah madaukin sarki ya ƙara masa aminci da yarda mala yace ce haza waɗannan bayanai kenan da muka riga muka ambata wa bida'atul fiqhi arbahul bada'i kun ga haja na fiqihu to wannan haja shine mafi riba daga dukkanin wata haja da ake kasawa wajen saidawa duk wani abin da mutum ya ta sama gaba Allah kai yaudaru wannan shine gaskiyan al'amari amma mutum ya ce wai ilimin alkur'ani ko ina ka je yana nan a tasha za ka iya ɗiba ilimin fikiu duk inda ka je yana nan ilimin kaza ba abin da yake wannan kuskure saboda asalin Tarakun addinin ana ƙoƙarin a watsar da su a koma wani abin da ba shine asali ba inda abin da ake son a ce mutane shine asali shine asalin da gaske annabi ba zai bar duniyan nan ba sai ya bayyana ma al'umma shi domin Allah ya umarce shi da bayyanawa kar ya ɓoye kuma sai a ga abin da wasu ke ambatawa da cewa shi ɗin shine ke da wannan darajar da kima sai kuma a ga annabi ba shi ya karantar ba kun gano wannan da kyau ku sahabban shi da suka biyo bayan shi da kyautatawa da tabi'ansu ba wanda ya karantar da abin da ma ake kurin shi sa wannan shine arbahu albada'i duk wata haja mafi riba to kokarin fahimtar addini da ilimin addinin to shine mafi riba baki da wal fuqaha to su ko malaman fiqihu yafhamuna muradu share suna ƙoƙari ne wajen su fahimci menene wanda yake kafa shari'a yake nufi wanda ke kafa shari'a shine Allah ɗan saƙon shi da ke isar da saƙon ya sharhin saƙon shine manzan Allah to idan Allah ya faɗi a cikin alkur'ani annabi ya faɗi a cikin hadisi yana sharhin wannan saƙo na Allah to su kuma malaman fiƙi ƙoƙari suke su fahimci wannan saƙon domin su fahimtar da al'umman annabi na ko'ina malam yake cewa wa yafhamuna al-hikma fi kulli waƙa'in suna ƙoƙari wajen su fahimci hikiman shari'a a kowane fuska a kowane yanayi duk inda shari'a ta yi nan ta kawo kaza to ƙoƙarinsu shine su fahimtar da al'umma abin da wannan shari'a take nufi kuna fahimtar wannan wa fatawihim tamyizul ma'asi mina fa'i kuma fatoyin da malaman suke bayarwa fatoyi ne wanda yake ƙoƙarin bayyana da rarrabe tsakanin wane mabi yake ga Allah wane kuma ɗan tawaye ne wanda ya juya ma dokokin Allah baya kenan in ba fahimci wannan ba ko to ta za a ɗauki mutumin da yake bin Allah kuma a kai shi ajin waɗanda suke bijire ma Allah kuna fahimtar wannan to dole ne malamai ne za tsaya su bayyana maka hakikanin kowane al'amari shin a wani aji yake daga cikin azuzuwa to ko in ba tsaya an fahimci addinin ba to ba ta yin da za a yi wannan kuma ya samu walakar kana min tamamin ni'am mala ya ce ya kasance daga cikin cikon ni'ima allati an amallahu azza wa jalla bihi alal ummatil islamiyya wacce allah maɗaukin sarki ya ni'imtar da al'umman musulunci ita an habbaha ha. bi a immatul huda wa masabihu duja ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya ma al'umma baiwa na wasu limamai malamai waɗanda su ne fitillan shiriya da suke haskaka ma al'umma kuma suka zama 'yan jagora gare su da suke shiryar da su zuwa ga turba na ƙwarai min al-fuqaha alladhina a narula hassabil daga ciki akwai malaman fikihu waɗanda su suka haska kama al'umma ingantacciya nagartacciyar hanyar bi wal'ulama ulladina auzahu laha at-tariq suna daga cikin malaman da suka tsayu wajen nuna wa mutane da haskaka wa mutane hanya ta ƙwarai wanda ita ce abin bi kuma suka bayyana masu cewa ita ce kaɗai za ta kai su zuwa ga turba na tsira fa naqalu ilaihim shari'atan lahi ta'ala hasa kuma su ne waɗanda suka yi dakon suka cirato suka anso shari'ar Allah tsabtatacciya na kiyya wanda babu ƙura babu ƙazanta babu datti babu ruɗani a ciki suka kama al'umma ita ba tare da matsala ba wa abanu an ma'anihima bima yadmanu lil muslimina inhum tamassaku biha sa'adatu dunyawi sa'adatu dunyawiyya wa najatul ukhrawiyya sannan suka bayyana wa mutane an ma'alimiha alamomi da hanyoyi da ilmomi wanda duk wanda ya ruko daga cikin musulmi da abin da waɗannan malamai suka bayyana mai ta wannan ya samu arzikin duniya da lahira wata ƙaddiman wazdiharan ala ghairihim sannan kuma zai samu taƙaddum gabaceceniya ma'ana zai tsere ma waɗanda ba su ba shi ba sannan kuma zai samu wani irin riba da wata irin ma'ajiya da alherin da zai samu a nan gaba a duniya da kuma ƙarshen rayuwarshi a lahira ɗoriya ga duk wanda zai samu wani alkhairi wanda ba shi ba jama'a kuna fahimtar wannan bayan da malai yake kwadaitar da mu game da ilimin fiƙi ko duk wanda ya kama wannan hanyar to shine wanda ya kama alkhairin duniya da lahira wanin shi kuwa to sai dai ya zama ɗan rakiya ko waye shi wa min ha'ula'i immatul mazahibil arba'a daga cikin waɗanda suka yi ma musulunci wannan aikin to akwai limaman mazhabobin nan guda hudu allazina sadati bi allazina sa'adat bihimul bashariya wanda ɗan adam gaba ɗayan rayuwan shi ya samu cin nasara dangane da alherin da su waɗannan bayan Allah suka zo da shi wa min ha'ula daga cikin waɗannan malamai akwai a matul mazahibil arba'a limaman mazhabobin nan guda hudu akwai hanafiya akwai malikiya akwai shafi'iyya, da kuma hambaliya hambaliya mazhabin da ake danganta ma al'imam eh ahmad ibn hambali imam ahalus sunna wal jama'a hanafiya kuwa ita ce ake danganta ma al'imam abu halifa shafi'iya kuma ake danganta ta zuwa ga al'imam ash-shafi'i malikiya kuwa zuwa ga imamu darul hijira malik ibn anas to shi abu hanifa yana saman su duka domin shi tabi'i ne daga cikin sigaru tabi'in kun gano wannan da kyau ko a wajen tabaka yana gaba da imamu malik amma a wajen daraja da Allah Maɗaukin sarki ke zaben wanda yake so ya ma kuma ya ma mali na gaban shi to mabi daga cikin sauran shine imam malik imamu al-hijra daga nan al imam shafi'i shafi'i ɗalibin maluku to daga nan sai ahmad dan ambali shi kuma ɗalibin shafi'i ne mun gano wannan da kyau ko to waɗannan limamai kamar yadda Malam ya faɗi su hudu alladina sa'idat bihimul bashariya wanda ɗan adam gaba ɗaya a duniya ya samu nasara da arziki da ɗaukaka da buwaya a komi nashi ta dalilinsu ta aikin da suka yi da haska kama al'umma da kuma aikin da ɗaliban suka yi na farko shine al-imam abu hanifa an-nu'man sai wa imamu darul hijira malik bin anas sannan wa alimu quraish muhammad bin idris shafi'i wa alimun babban malami ba quraishi muhammad bin idris shafi'i wa imamu sunna ahmad bin hanbal ash rahimahumullahu jami'an rahmatan wasi'a Allah ya ji kansu su duka rahama mai yalwa walakada balaga da al-mazahib al-arba'a sha'anan azima haƙiƙa sha'anin waɗannan mazabobi guda hudu ya kai matuƙa sha'aninsu ya bunƙasa wahallat fil uquli wal kuma sun shiga cikin zukatan mutane hankalinsu ya tsaya ya hankalci ilmomin da waɗannan bayan Allah suka yada suka tabbatar da shiga al'umma watalaqaha nasu bil qabul sannan kuma watalaqaha nasu mutane sun karɓi wannan ilimin hannu biyu ilimin ya zama karɓaɓɓe amintacce a wajen mutane ba tare da tsaiko ko ja da baya ba haisu taballahu ta'ala la'antishar ta yadda allah maɗaukin sarki ya rubuta ma wannan ilimi na waɗannan bayan allah yaɗuwa a kowane fanni a ko'ina wazuyo'un sayyid sannan allah maɗaukakin sarki ya sa al'amarin wannan al'amari nasu ya kai ko'ina sai ka ɗauka a duniya ba wani mazhabi sai waɗannan guda hudu ba ka jin wasu in ba su ba saboda yaɗuwansu da kuma karɓuwansu ومن هذه mazahib daga cikin waɗannan mazhabobi akwai al maliki mazhabin malikiya alladhi huwa al mazahib wanda shine mazhabi na biyu allati zaharat ala sahatil wanda wannan mazhabi na malikiya ya bayyana a fage na al'amarin baje kolin ilimin fikihu mun gano wannan da kyau ko inda aka zo ana bayanin mazhabobi na fikihu to waɗannan mazhabobi na malikiya na shafi'iya na ahanaf da hanabila su ne waɗanda ake ambato to mazabin malikiya to wannan shi ne na biyu daga ciki mun gano wannan da kyau ko haisu na sha'afi madinatar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yadda wannan mazabi na malikiya aka yanke mai cibi ya taso ya bunƙasa a madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi sulusul awwal min alƙarnin sani a sulusi na farko na ƙarni na biyu alhijiri mun gano wannan da kyau ko a ƙarnin musulunci na biyu to a sulusin shi na farko an kasa ƙarnin gida uku ƙarni ba shine shekara ɗari ba shekara ɗari don ka ɗauki ƙarni na farko na musulunci ya wuce to da aka shiga ƙarni na biyu sai ma malik su ne daga cikin manya a lokacin to a sun shi na farko shekara talatin kenan talatin da bakwai da wani abu kun gano wannan da kyau ko to a lokacin wannan mazabi na malikiya allah maɗaukin sarki ya tado da shi ga al'umma ala yadi mu'assisihi a hannun wanda ya assasa wannan mazhabi wa hamil liwa'ihi kuma wanda yake rike da tutan wannan mazhabin malik bin anas imamu darul hijra wanda hakikanin gaskiya imam malik bai kafa wani mazhabi mai suna malikiya ba bai ma yi shi ba wanda ba a da labarin mazhabin imam malik malamai suka ce sai bayan rasuwan shi da wajen shekara ɗari uku kun gano wannan da kyau ko malik da sauran waɗancan limamai duka sun yi da'awa a kan sunna ne har ma kake jin suna jan kunni da kwaɓawa ga duk mutumin da ya aji sunna don maganarsu kun gano wannan da kyau ko to amma me yasa ake danganta mazabin zuwa gare su shine ƙoƙarin ya suka fahimci nassi kaza ya fatawan shi take to duk wanda yake karantarwa a bisa fahimtansu da fatoyinsu to sai a ce yana bin mazhabinsu kuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai Malik ce Malik bin Anas imamu Darul Hijra sun manta shara fi ahlul Hijaz ana nan sai wannan mazhabi sai ya yaɗu zuwa ga mutanen Hijaz baki ɗaya wantakala ila ahalil maghrib kuma wannan mazhabi ya samu nukuli ya samu ciratuwa da bunƙasa zuwa ga mutanen yammacin duniya wal andalus har zuwa turai mafi nisa can spain ilimin da kuma wannan mazhabi na imam malik ya kai kasantuwa an samu almajiran maluku 'yan misra za mu zo mu ji su a cikin littafi a cikin muktasarin da malam zai rika kawo mana su mun gano wannan da kuma almajiran shi 'yan andalus za mu ji su ɗaya bayan ɗaya za mu tattauna ka ji to su da suka ɗauko ilimin ba zo sun zauna ba sai suka yada sai suka karantar don dama haka al'amarin ilimi yake idan ya zama ɗalibanka daga karantar sun yi ƙoƙarin yada iliminka to iliminka da karatun ka zai yadu idan ɗalibanka ba su yada iliminka ba to ba ta da za a ka ya yadu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala ya ce wada khala ila Misir, wannan mazabi na malikiya ya shiga misra fi hayatil imami malik a lokacin rayuwar imam malik yana rayu, ilimi ya kai har misra shine aka rika aiko mai da tambayoyi mun gano wannan da kyau ku ko wanda ya zo da tambaya wajen guda arba'in da wani abu ya zo yana tambayan maluku maluku ya an sami goma sha bakwai sauran da suka rage ya ce wallah ban sani ba ya ce haba imam zan taso takanas takanas ta misira zuwa madina ma tambaya wanda duk garin nan ba wanda zai yan ta, an ta alimu madina kuma ka ce baka sani bai ce yi eh, wallahi ban sani ba aibi ba ne ma in ka je ka yada a garin ku cewa sa'altu malikan faƙala malikun la'adari na tambayi maluku amma maluku ya ce shi bai sani ba mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa summa nasharahu ashabuhu sannan almajiran maluku sai suka ci gaba da yada ilimin shi a ko'ina za ka ji wani daga cikin ɗaliban ɗaliban maluku ya zauna yana karatu za mu karanta da shi a gaba a gaban imam malik a gaban wannan ɗalibi na maluku sai ke cewa allah wadaran talauci in ba talauci ba me zai sa in wadatu da ɗan ƙasim ga maluku a madina bai da kuɗin raƙumi ko alfadari da zai siya daga misir ya je madina ga maluku na ambaliyan ilimi shi kuma sai wannan ya je ya ju sai zai sai karantar da su kun gano wannan da kyau jama'a haka al'amarin addini da ilimi yake wannan Allah mai baiwa haka kai kuma tsaya a nan inda Allah ya ma baiwa in kace za ka yi ɗage ku ƙarshen ta san da ka yi ɗagen kuma wani abu ya fille ma kai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa qadit tabi'ahu jammun gafirun minal musulmi an samu gayya mai yawa daga cikin musulmi sun yi roƙo sun bi wannan mazhabi na malikiya sharkan wa garban a gabashin duniya da kuma yammacin duniya fahuwa muntashirun fi jiz'in kabirin min biladi afiriki malam ya ce wannan mazhabi na malikiya ya yaru a arewacin afirka arewacin afirka su ne misra libya jazair mun gano wannan da kyau ko wal maghrib ga ce aljazair ina kenan eh algeria in aka ce maghrib ina kenan morocco ina fatan kun gano wannan da kyau wa tunis wa mauritania wa sudan waɗannan su ne arewacin afirka to wannan mazabi na malikiya ya yadu walahu atba'un fi biladin gharbil ifriqi to kuma haka wannan mazhabi na malikiya yana da mabiya da yawa a yammacin afirka kama anna lahu nau'u minin to ina ne a menene yammacin afirka ka ce najeriya Niger, ghana a chadi togo kamaru kun gane wannan da ke ko waɗannan wajen su ne ne yammacin afirka mazabin malikiya ya yadu kama anna lahu nau'un min al iltishar malaci haka wannan ilimi yana da wani nau'i na yaduwa fi bilad biladil khalij a wasu garuruwa na yankin tekun fasha la siyama daulatul imarat al-arabiyya al-muttahida al arabiyya al muttahida musamman ma daular imarat a yanzu wani daula ne ake ce mata daular imarat eh eh wata daula ce daga cikin daulolin wannan yankin su ne yankin su burnai bangaren da ya shafi dubai da wannan yankin gaba daya su ake kira da wannan waya uddul mazhabil maliki madarasatun fikhiya malai ce ana ƙididdige makarantar mazhabin malikiya daga cikin mazhabobi na siƙihu almustaƙilla baina almadaris almuhtalifa in aka zo ana lissafa manya-manyan makarantu mabambanta da suke fice da keɓantuwa da ilimi sai a saka makarantar malikiya ciki allati kanat wanda ta kasance wala zalat tasari hayatul fiqhiyya ko bata gushe ba tana gudanar da rayuwar ilimin fiqhu fi sharqi wal gharbi yammaci da kuma gabashin duniya walaysa bi gharibin ba abu ne ba ko ba an yashhada bi fadlil mazhabin maliki ghairu wahidin min atba'ihi a samu waɗanda suka shaidi falalan wannan mazabi na malikiya wanda ba mutum ɗaya ba daga cikin mabiyansu mabiyan mazabin wa ghairuhum da wasunsu mala ya ce wa ji duru bina huna an nuri da hada su min kalamil imamil allama shihabuddin dinil Iraki. ya ce wa jadirun abu ne wanda ya dace bina da mu a wannan fagen an nuri da hadhihi sutur mu gabatar da wasu bayanai daga cikin maganganun babban malami shihabuddin al-iraqi eh al-qarafi al-imam shihabuddin al-qarafi wani babban malamin malikiya ne al-imam al-qarafi haisu qala ta inda yake cewa ya uddu mazhab malik min akrabi mazahib ila al-haq ya ce idan aka ɗauko mazhabin malikiya aka aje to za a same shi mazhabi ne wanda ya fi kusa da gaskiya daga cikin sauran mazhabobi duka mazhabobin gaskiya ne amma shi ne aka rabu ilal haq ma ma'ana aka rabu ilal haq rabu ila sunna kun gano wannan da kyau ku wa zalika li umurin malai ce wannan saboda wasu al'amura iya ga suka ma haka mala ce wurudul hadisin nabawi fihi wata tazahirul asar bi sharfi ma'alihi wa iktisasihi bi mahbatir risala wa imtiyazihi bi dabtin aqdiyati sahaba me yasa mazhabin maliki ya fi sauran mazhabobin kusa da sunna mun gano wannan da kyau ko malai ce kasantuwan mazhabin yana gangarowa ne ta magangaren hadisan annabi wata zahurar asar sannan kuma mafi in ka kalli ɗauko waɗa, in maluku ya buɗe waɗa sai ga hadisan manzan Allah yake fara ruwansu tukuna sannan abin da zai biyo baya ne asarai wannan ya sa aka rabu ilal haq kun gano wannan da kyau ko mala yake cewa bi sharfi ma'alihi waqtisasihi bi mahbatir risala da kuma irin ɗaukakan da shi malamin mazhabin yake da ta yadda tazaran shi da annabi bai da nisa sannan kuma ya keɓantu da zama a garin da a nan ne aka saukar da wahayin wamti ya zihi bi dabta sahaba sannan mazhabin malikiya kewaye yake da fatoyi na sahabbai da hukunce-hukuncensu kaga kenan shi wannan mazabi gaba ɗaya na jingine jikin alkur'ani da hadisi bisa fahimtar annabi da sahabbai ne gano wannan da kyau ku hatta ya ƙulu imamul haramaini rahimahullah malai ce da wannan ne aka samu babban malami imamul haramaini ne yana cewa wa amma malik rahimahullah fi aqdiyati sahaba radiyallahu anhu imam malik dangane da abin da ya shafi hukunce-hukunce da bin dokoki da yake bi na sahabbai kun gano wannan da kyau ku to fala wa baruhu babu wani wanda zai bi bayan shi ballantana ma ya tarar da kuran shi kun gano wannan ya tsere ma kowa in ka ji za ka samu in ya gama kawo ayoyi gama kawo hadisai sai fato yunwa sahabbai da tabi'ai da sauransu to a wannan fagen to maluku ya zarce sa'a to ko ƙuran shi ma ba wanda ya cimma wa ya ƙola shafi'i rahimahullah al'imamun shafi'i allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce idza zakara al fa malikun najamun yace in ana bayani akan hadisi to kaman ana dara ne a fidda uwa ake yi, ana zuwa aka ɗauko duniyan bayani akan hadisi to ai maluku tauraro ne yana sama da kowa baka taba ganin tauraro a ƙasa ba tauraro na can ƙololuwan ƙololiya kun gano wannan da kyau ko wannan da shaidan al'imamu shafi'i na biyu tulu umurul imam fil ikra mala yake cewa tsawon zamanin imam malik mun gano wannan da ke ku ya daɗe a duniya in ka kwatanta shi da sauran malaman ya daɗe sama da su wal ibta'i sinin kuma ya daɗe yana ba da fatawa tsawon lokaci wa ma'alumin annahu ma yambu'ul littila kun gano wannan da ke ku in ka lura da wannan to sai ka ga ai shi imam malik in ma kana neman maɓuɓɓugan da zaka leƙa ka nemi ilimin da kake so a wajen wani sai ga aishi yana nan da zaka je wajen shi ka samu shi sa in malamin ka ya daɗe ko to alherin duniya ya gama tattaruwa gare ka in malamin ka ya gajeren kwana ko to sharrin duniya ya gama tattaruwa gare ka shi yasa mai ta'alim yake cewa wa tsolin zamani ba za ka samu ilimi ba sai in ka yi karatu a wajen malamin da ya daɗe kuma kai ma ka daɗe kana yi to in wannan ya samu to ilimi mai yawa zai samu to maluku ya daɗe duk abin da ɗalibai suke nema na fahimta da bayani za su je zai masu kun gano wannan da kyau ko wannan ya ce makaman mazabin karbuwa ya kantar da ɗalibai waɗanda suka goge masu yawa da suka yada ilimin ya kai ko'ina na uku annahu amla fi mazhabihi نحو من 150 مجلدا في الأحكام الشرعية أنه أملى shi shugaban mazhabin ya karantar da fatuwoyi a bisa tsarin da aka gudanar da mazhabin shi a kai in an tattara su na hawan min mi'atin wa hamsina mujalladan za su iya kai mujalladi ɗari da hamsin fil ahkami shar'iyya kuma duk wannan ilimin da yi ambaliya di ya yi su ne a bisa hukunce-hukuncen shari'a fala ya kadu ya ka'u far'un illa wa da lahu fihi futiyan ba za ka taɓa samun wani abu na reshen wata matsala ba koya take face sai ka samu maluku yana da fata wanda ya tauna a kan da ya ce ka ba babu wannan kun gano wannan da ke ku bi khilafi ghairihi mimman la yakadu yajidu lahu ashabuhu illa al-kalim mala yace sabanin wanin da ba maluku ba wanda zaka ga mabiyan nasu yan kaɗan ne kun gano wannan da kyau ko malaman nasu yan kaɗan sannan ko fatoyin nasu ma fa yan kaɗan ne minal mujalladat yan mujalladai ne suka faɗi kal'ummu lishafi'i kamar littafin al'ummu ta al'imamu shafi'i kun gano wannan da kyau ku wannan shi ne abin da aka tattara kuma sai ka ga ai wasu fatoyin ma da ke cikin al'ummun din na waye <laughs> din na malukun ne kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace وفتاوي مفرقة في مذهب أحمد وأبي حنيفة to su ko fatoyi a mazajen abu hanifa da dan hambali fatoyi ne waɗanda suke a watsi fi kutubi ashabihim tsintansu aiki a cikin littattafan mabiya wannan mazamubin ba tsaban fatoyin su malamu ba yanzu misalin ka mu dawo na tilkubara za ga fatoyin maluku ne suke dangantawa zuwa gare shi kai tsaye za ga maluku ne ake danganta maganganun zuwa gare shi na daga abin da ya ce maka shi maluku ya zauna waje ɗaya ne karantar su kuma waɗancan malaman ba zauna waje ɗaya wajen karantarwa ba yana daga abin da ke cutar da malamai malami bai can bai can bai can bai can za a san shi a ko'ina a duniya amma kuma zai samu takaitattun ɗalibai masu yawo da wannan ilimin na suna yaɗawa a waje domin bai zauna ya karantar da su sun goge ba ila an fahimci wannan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa a cikin littattafan mabiyansu ne ake samun wani ɗan abu daga cikin abubuwan da su waɗannan manyan malamai suka ambata bakiyatun mazahibihim waɗanda su mabiyan waɗannan mazabobi ne alamuna sabati a kawali a immatihim in aka zo munasaba na wata magana na fatawa daga cikin malaman mazhabin sai ya gama fatawar duka sai dan danganta maganar malamin a nan yarkit sabanin malikiya wanda tsuran fatawan duka ta wace ce ta maluku ce sai dai in malamin da ya kawo daga cikin a imma na malikiya to sai dan yi sharhi ɗan it a ƙarshe ba wai sharhin shi ne zai fi maganan malukun yawa ba kuna fahimtar wannan na hudu anna ta'ala as'adahu wa saddadahu li amali ahlil madina Allah madaukin sarki ya taimaki maluku kuma ya sa hanyar shi a bisa turba ɗar wanda ba mushkila cikinta ta hanyar kallon aikin mutanen madina allazina yanqulu abna'uhum an aba'ihim wanda wannan aikin ‘ya'ya ne suka koya daga iyayensu wa akhlafuhum an aslafihim ‘yan baya suka gani daga magabatansu li ahkam suka hukunce-hukunce wa sunan da sunnoni na ƙalun mutawatir wanda wannan abin da suka koya suka ciro ta hanya ne mutawatiri bi sababi jam’ud dari lahum wa li aslafihim ta yanda gidan jama'ar dar gidan ya haɗu masu waje ɗaya iyayen da kakannin da kowa da kowa a ciki suke ‘yan bayan da waɗanda suka gabata da ina suke a cikin gidan suke duk ‘yan madina ne fayakhruju musnad an haizatu zanni wa tahmin ila خيب العلم ilmi وغيره yaqin wa ghairihi ta yanda fa yukhruj zai ga duk abin da za a karantar to za fito da madogaran shi maluku ya ce an gaya mai sai kaji ya ce nafi'u ne kai nafi'u ya gaya muka zai ce ibnu umar ne kai ibnu umar wa gaya muka sai ya ce manzan Allah ne kaga ‘ya'yan ne suka ce iyayen sun gaya musu kuma iyayen to daga daban suka ciro yan gida ɗaya ne masu kama ɗaya kun gano wannan da kyau ko wannan yasa suka samu fifikon ilimi mun gano wannan sai suka ciro ilimin an hayyazil avvan daga tsurkukin zato wata hamin da kuma abin da yake haifar da duhun kai ila haizil ilimi zuwa ga daba na ilimi wal yaƙini da kuma yaƙini wa gairihi. lam yanfar bi zalika wannan da ba maluko bai samu darajar haka ba wannan yana daga cikin abin da ya sa a wannan mazabin maluku ya samu fifikon daraja duk sauran malaman ba samu wannan ba shi ya samu haka kuna fahimtar wannan mala ya ce shaha da شاهد أبو يوسف مسند مالك Malik fisa lokacin da abu yusuf almajirin abu hanifa ne da ya ga musnad malik mun gano wannan da kyau ko wal azan wal awqat wa kasar min al ahkam shar'iyya raja'an mazhabi sahibihi ila mazhabi malik rahmatullahi alaihim ajma'in da ya tsaya ga yanda Maliku ya bayani akan sa'i ya bayani kan kiran sallah da lokutan sallah da wasu matsaloli na fiƙi na addini ai sai bar mazabin abu hanifa ya komo ma mazabin malubu kuma ina fata mun gano wannan da kyau da yawan kun san tarihin abu yusuf aiko na biyar mala ya ce ma zahara min mazhabihi fi ahlil maghrib wa iktisasihim bihi mutanen yammacin duniya wannan mazhabi na malikiya shi ya bayyana a cikinsu kuma suka keɓanta da shi watsnimihim alaihi kuma suka riƙe wannan mazabin kaɗai suka saki duk wani mazabi wanda ba shi ba ma shahadatihi alaihi salamu lahum bi anna alhaqqa yakunu fihim wa la yadurruhum man khazalahum ila an taqumu sa'a mun gane wannan da kyau ko yake cewa tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba su shaida cewa bi annal haqqa yakunu fihim gaskiya zai kasance a cikinsu wala yadurruhum man khalalahum ila an taqumu sa'a to za mu zo mu ji mutanen maghrib ne Allah ya wannan alƙawarin koko mutanen madina fatakunu hadhihi shahadatu shahadatu lahum shahadatu lahu bi annahu mazhabuhu yace wannan shaidan da aka yi wa mutanen yammaci to wannan shaida ne mun gano wannan da kyau ko da take tabbatuwa a kan shi imamu malik din saboda ai mazhabi ne suka bi kun gane baɗin da malam ya yi. kuma ba fa wani abu nema a nan malamin ya ɗauko gaba ɗaya yake neman ya kawo ya kafa hujja da shi ba sai hadisin da annabi ya ce za a ci ƙasan misir da yaƙi sai annabi ya ce in kuka ci ƙasan misir da yaƙi ku kyauta tama mutanen garin saboda suna da surukuntaka da mu sannan kuma suna da nasaba da mu kuma gaskiya na tare da su Shi ne abin da yake magana hadisi ne ingantacce nasaba da surukutan da ke cikinsu ina fatan mun gane wannan shine annabi ya isa ɗaka da 'yarsu ita ce mariyatul kiftiya wanda makaukis azimin misir ya bashi ita kuma ta haifar mai ɗa mai suna ibrahim to kula da wannan surukutar sai mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to su yi wancan bayanin to shine sai malai ce to ai wannan fatakuna hadhihi shahada wannan shaida lahum ga mutanen yammacin duniya ne to shahadatun lahu shaida ne gare shi bi anna mazhabuhu haqqun shaida ne akan cewa mazhabin malik to mazhabi ne na gaskiya annahu shi'arahum saboda wannan shine shi'ar moto su shine takensu wa da saruhum wannan shine jininsu da tsokansu mun gano wannan da kyau ko wala tariqa lahum siwahu ba su da wata hanya wanda ba wannan ba wa ghayruhu lam tahsil lahu hadhihi shahada wannan da ba maluku ba to bai samu wannan shaida ba mun gano wannan to waɗannan bayanai ba da ka duba littafin az-zakhira na al-imam al-qarafi juz'in farko shafi na 34 zuwa 35 taba'a na darul gharab al-islamiyya Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi za mu saurara anan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum